komi da shi a jihar ko kansila bai sai ya tsere shi ba ko ya gama shekara takwas karshe da hawan jini da bakin ciki zai mutu ko ya gama shekara takwas ya gagara zuwa garin su garin su ma bai isa shiga ba shi kenan ya zama refugee ya zama dan gudun hijira saboda me saboda cin amana da aka yi a lokacin da ake me ake kan shugabanci ku kalli shugabannin musulunci wayanda suka rike amanar al'umma sayyidina umar radiyallahu anhu ku ga irin yadda ya rike amanar al'umma gwamna ne nashi ya aiko masa ga kuɗi sun taru a baitul mali mun rasa ya za mu yi da su yace kun rasa ya za ku yace ce eh. abi ma'aikata duk wanda ba a biya shi fansho ba ko wanda ke da lip grand ko wani allowance ko ma menene duk a biya su gaba daya gwamna ya biya ya aiko yace mun gama biya har yanzu akwai sauran kuɗi ya ce to a dubi marayu da matan da mazajensu suka mutu da tsofaffi da basu da gata duk a samu su allowance yayi ya yi ko ya ce har yanzu akwai sauran kuɗi ya ce to a zagaya cikin gari a samu gwauro da gwauruwa da tsulu da tsuluwa da bundaki da gwauriki da gwangwari ya ce idan an samo su a musu sadaki da akwati mai taya da fantumoti duk ne a nan ne najeriya aka aiko aka ce to abin nan sun taru ya za a yi ai akwai ko yadda za a yi shi yasa sai ka ji ana ta tutuyar an tara dala biliyan kaza amma kuma ka rasa yadda aka yi da ita kawai sai ya samu wani lokaci ba kawai ya zo da katon aljihunsa kawai ya kwashi to wani ake da kuɗi ce duk wata ka saci miliyan 300 miliyan 400 miliyan 500 me yi ta shekara nawa za ka yi a duniya shekara nawa ka yi ka bar 'ya'yan talakawa ba aikin yi ka bar makarantu 'ya'yan talakawa na karatu akan duwatsu suke zaunawa ka bar secondary school abincin da ake dafawa a boarding school dan talaka ba zai iya ci ba ana hada musu talge da sunan kuru ana hada musu gabza da sunan tuwo an basu sun kode sun jeme sun kanjame malaman an basu a gigice yaran a gigice kowa a kidime kai kai kadai ka kwashe me zaka yi da kuɗi ka ɗebe yayanka wasu na texas wasu na singapore wasu na california wasu na miami wasu na las vegas wasu na chicago to mun ji ya ci ya yi go dan banza akwai ran da zai sake dawa ko ba wannan yanayi ka a so ba ba sai ku ta saboda rashin ya kai ba wanda kai san kashi aka ya tinka sai ki tsira ta kuma ya ce ba ni da headquarter ba da jaki zai yi tuntube iraki ya ce sai na ji tsoron kada a tsaye da ni a ran Allah ranar tashin kiyama Allah ya tuni jini dan me ban masa kwana ba jaki da jaki a gwamnatin sai na Umar da jaki a gwamnatin Najeriya wanne mutum a ba? dama dama ai fi ga bakin gwamnatin Umar da dan Najeriya wai fi gata Maudi ina za ka yi su za ka yi su a cikin lokaci zira kuri me ka bar yayin talakawa cikin asibiti wanda zai to ka samu asibiti wai ya dauke ta wai ana caja ana caja wai ya caji ka da caja da ba su sun mai na wurin gajirai shi ba ke ga cikin hoton din a cikin teku ko a cikin teku kai ma san abu da ya ce abinci biyu ko da bai kudin zalta America ya ce shi muka zauna biyu ko kin ɗari dala naira dubu 200 naira 250 suka su biyu a dining table suka ce suka tashi naira dubu biyu hamsin cin abinci daya idan ka sai mutu 250 aka mata kick daga nan za ta iya zuwa Lagos ko za ta je ba ko wani bullet ne abinci aka zauna aka ci wai saboda ka duke talaka ɗan mutumi ɗakin nan zai kama hotel ɗin ya kwana sannan breakfast da dinner fa ka rubuta ko ɗan bunata haka ake rage shi yasa za a saci kudin kaman an kunna su tare da zai saboda ko ya sauka ya saba nan kashe kuɗin bala'in ba zai wata rayuwa ce da su ga kai gari kamin ya rufe kudin su ba kaiwa an da shi ke nan ne fara hawa da haka kai ko wani shi ke in jamo amma da yake yana samun balance diet abun bai bayyana ba sai zuba balance diet idan an balance diet can be found kan ya haka sai ga ya dan kanjame ya jami dan ya ya mu Khalifa Umar ibn Abdul Aziz a lokacin da yake khalifa yana aiki a ofis sai yarsa sai ɗansa ya shigo ofisin da daddare ne ya ce me yake tafe da kai ya ce ta ce ta aiko ni sai ce to da ka karka faɗi sakon akwai fitila a kunne sai ya kashe fitila akwai wata a gefe sai kunna ta sai ce faɗi sakon sai yaron ya faɗa bayan yaron ya gama bayani sai ce to shi kenan je ka abunka sai ya kashe wannan fitilar sai ya sake kunna ɗaya mutane da ke cikin ofis suka ce wani kashe-kashen fitila kake da kunne-kunnen fitila ya ce ba ku gane ba suka ce ba su gane ba ya ce to ai kun ga wannan yaron ya ce mama ta tace ta aiko shi kenan wannan matsalar ba ta da alaka da aikin gwamnati personal problem ne matsala ta ce ta gida to ita kuma fitilar da ya samu a kunna a ofis din kanan zirtsin da ke cikin fitilar da kudin talakawa aka saya ya ce to idan na saurari damuwar talakawa a cikin hasken fitilar da kanan zuɗin ciki da kuɗin talakawa aka siya wai na ci dukiyar talakawa bisa haƙi ba ya ce amma ita wannan da na kunna da kuɗi na sai kanan zuɗin shi yasa na kashe ta gwamnati na kunnatawa na saurari matsalar gidana yanzu za a ci gaba da harkar gwamnati to sai kuma na kashe tawa sai aka kunna ta gwamnati sai a ci gaba da yi kaji wanda suka san darajar amana yanzu wannan dan me ba za a samu zaman lafiya a kasar ba wallahi kamin ya gama shugabanci duka shekara biyu rike gwamnatin musulunci karanta tarihul kulafa na imamu suyudi sai da ya zama a duk duniyar musulmi ba musulmin da ya halatta ba shi zakka saboda talauci ba musulmin da bai da abincin shekara daya abincin shekara na yanzu idan ka tsaya ciyaman a nan sabon gari local government ka ce amma duk wanda bai da abincin shekara ɗaya kare jefa mun ƙuri'a za ka ci to idan ka ce duk wanda bai da abincin wata shida wanda in ya kwanta daga nan wata shida bai da matsala kare baka ƙuri'a zaka ci to wata uku to wata biyu to wata daya fortnight sati biyu a sati biyu wa za ci ba kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da babu wanda za a iya bashi zakka saboda talaucin shi kai ku saurara ku ci khalifa umar ibn aziz a wayannan shekaru biyu da ya rike gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo tare kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda adalcin shi karanta tarikul kulafa na imamu suyuri akwai wani balarabin ƙauye yana kiwo sai kura ta kama tinke shi sai aka yana kuka sai aka ce yanzu saboda kawai tinke ka guda ɗaya kake kuka ya ce ha ba tinke ya ce asarar tinke ne damin ba ya ce ina jin tsoro kada Allah ya yi wa khalifa rasuwa ne domin a gwamnatin shi ba mu taɓa ganin wannan ba a ce kura ta kama akuya ba mu taɓa gani yana dawa headquarter labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa khalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa saboda mai amana albarkar amana ta shugabanci kura ma Allah ya sa ta ba ta zalunci ba to yanzu ko ina abin ya dagule to ina ne zaluncin ba zai shiga ba ka faɗa min gefen da ba zai shiga ba wai menene yake faruwa ku je ku local government ana ganin ma the most corrupted sector the most corrupted tire na gwamnati shine local government ku je ku zagaya ku ga abin da yake faruwa zagaya kusa da kashiya na local government ko akawunta ne baka labari je wajen ma'aji ka sha labari je wajen storekeeper haka fa kawai za a zauna office a yi rubuce-rubuce na ƙarya an ba da kwangila ta sayo kayan masarufi dama sai an dubi wasu disposable goods kayan masarufi saboda za a yi tallafi wa mutanen wuri kaza shikenan sai a tabar ka zauna kai wannan sai a rubuta shikenan sai a shirya boca ta an cire kuɗi shikenan shikenan sai kuma a sake shiryawa wani rubutun karya wai ga kayan an siyo duk ana zaune a cikin ɗaki shikenan sai a sake rubutun karya wai shigo da kayan cikin sito sai a sake rubutun karya an ba da approval na a ciro kayan sai a bada rubutun karya sito kifa ya ga approval ya bada dama an cire an je an raba kayan sannan sai a ɗauko Ghana must go da kuɗin da aka yi wannan dildin kuma sai a zuba akan tebur a kasa a watsi ana ganin an ci banza talaka ba su sani ba wallahi wannan bala'in ya sa ke ganin ciyamomi da yawa na lokal gama ba su gamawa lafiya da ya sauka sai ka rasa ya akai sai ka rasa ya akai da ya sauka wani ma kamin a daga sai ka fara ganin shigar a caba tun idan ya hawa a caba in za a ratso ta anguwar da an zan sheto da a caba shakuna tana shiga tana shiga bai su a gaishe idan tafiya ta tafiya sai ka ga yaron gumi kaddara kuma ya saduda sai ga shi da kodaddiyar sa an dauko shi a caba an ratsa ta cikin kasuwa ga dan sa yawo ganye alayyahu a cikin leda bagina lekowa yana falau falau falau za ru gumi kaddara kuma an mika wuya honorable kuma yanzu an zama horrible da kun zauna kuma sai dogon surutu da san da yake ciyaman duk wukin zai je ya wukin a abuja karanci a kwana biyu ya kashe kamar dubu ɗari biyar zuwa dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari shida a wukin kawai wai wuken ne wai ciyaman na lokacin gama ya ɗauki dubu ɗari biyar ya je wukin abuja wai kamin ya dawo ya kashe kuɗin masu yadda ya ci bashi dubu ɗari da hamsin saboda kawai kuɗin talakawa ne yana ganin ba hisabi yana ganin ba lahira yana ganin ya ci banza wani irin bala'i ne wannan da ina za a je wannan ya sa abubuwa suka dagule uba ya ci amanar ɗa ɗa ya ci amanar uba mata ta ci amanar miji miji ya ci amanar mata mai gida ya ci amanar yaron gida yaron gida ya ci amanar mai gida oga a kasuwa ya ci amanar yaron kasuwa yaron kasuwa ya ci amanar oga a kasuwa alhali qur'ani ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu walyattaqillaha rabbah Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya ba sashi amana falyu'addi alladhi itmina amanatahu to shi wanda aka bashi amana nan ya tabbatar ya miƙe amanarsa waliyattaqillaha kuma ya tabbatar da cewa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to mu ya akai idan sashi ya ba sashi amana maimakon ya zama an riƙe amanar sai ya zama ba riƙe ta ba kun san bala'in amana duk wanda ya ci amana kai ku ce Allahu akbar wallahi idan aka baka amana ka ci amana ba za ta tashi cin kwalar ka ba sai an zo kan siradi hatsarin cin amana ke sai an zo ina kan siradi shi siradi kamar igiyar shanya ne kamar wayar wutar lantarki nan da ake daurawa a jikin pole haka yake a saman jahannama yana lilo sai dai bai kai igiyar shanya kauri ba kamar irin wannan wayar amma bai kai ta kauri ba kaurinsa kamar kaurin gashi ya fi takobi kaifi kuma a saman jahannama yake kuma lilo yake kuma wannan ita ce kadai hanyar da ake bi a je aljanna banda ita ba wata hanya duk wanda ka gani ya je aljanna ta nan ya biyo ka shirya ta nan zan bi kai mata nan ka fi ba wata hanya da za a bi banda wannan inda ka ganka aljanna ta ganka biyu to ita amana idan ka ci amana a duniya ba za su tashi ma tsiya ba sai an zo su radi ita nan za ta tare ka ita nan ne take aje block ɗinta ta jira ka yanzu ba ka ci ba kana ganin ba matsala an dan baka amana kuɗi ka murkushe wani ya baka amana ka saida masa gida kuɗin da aka sayar ka kasa kashi uku ka bashi kashi biyu ka murkushe da sunan wai kai dillali ne wani ya baka amana ta ainihin iyali ka ci wannan amanar wani ya baka amana ta dukiya ka murkushe amanar ka cinye dukiyar marayu wai da sunan kai babban yaron ne kaninka ko yayanka ya mutu wai amma kai ne zaka murkushe dukiyar 'ya'yansa da yaro ya yi magana da bangado ka ce an yi mutuwa kai ba mutuwa ta dame ka ba sai magana kuɗi kan in sake jin wannan magana lokacinsa bai taso ba tukunna sai yaushe lokacin ta zai taso wai sai ya murkushe abin gaba daya kawai kamin a shekara kaɗan wai sai ka ji wasu shanu ba san yadda aka yi da su ba wasu motoci ba san yadda aka yi da su ba wai akwai wanda aka zo ana bincike wai har da wasu gonaki guda biyu sun bata ba shakka kan da gonakin akwai su ni ma ban san yadda aka yi ba gonakin suka bata to ya gona za ta ta bata da Allah ya gona za ta ta bata kama take da shi na ji akuya tana iya bata to gona ba to ita amana za ta barka sai ka zo sirari idan za ta zo ta tare shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Huzaifa da abu huraira suka yi taron dangi wajen fidda shi hadisi ne ingantacce imamu muslim shine wanda ya rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa faya muminun fatuzlafu lahum janna fayatuna adam fayaqulun ya adam istaftih lana aljanna janna fayaqul wa hal akhrajakum min aljannati illa khadi'atu abikum اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول ما أنا بصاحب ذلك اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست صاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له فتقوم فترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa idan kiyama ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai tara mutanen duniya gaba daya a wannan lokaci ina wurin kana wurin da yardar Allah kowa yana an yi general assembly duk duniya an hada ta nan ne za ka ga abun mamaki babban mutum a duniya kaga ya zama banza a in bai bi Allah ba wanda a nan duniya kake kokuwa ka gaisa da shi in bai bi Allah ba sai ya gaishe wulakantacce a ranar ashe ba kowa bane ka ba fi shi daraja baka sani ba wanda zai zo ka miƙe tsaye saboda girmamawa ashe banza ne in bai bi Allah ba sai a ranar zaka sha mamaki wani a nan duniya sai yayi faskare ya ci abinci kuma ya kidin Allah kuma a titike shi a kiyama matsala ta zama matsala ke yace fa yaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul janna masu imani sai su miƙe wato har sai an kusanto musu da aljanna idan an kusanto musu da aljanna fayatuna adam sai su zo wajen annabi adam alaihi salam ƙulun sai su cewa annabi adam ya abana istaftih lana aljanna ya kai babanmu ka roƙi Allah ya buɗe mana aljanna ka nemi a buɗe mana aljanna mu samu daman shiga fayaqul sai annabi adam ya ce wahala akhrajakum min aljannati illa qariyatu abikum yauda can me ya fito da ku daga cikin aljanna ai laifin da baban naku ne yasa aka fito ku daga cikin aljanna to ya zan yanzu in sake mai da ku bayan da ba ni da fito yace ku tafi wajen dana Ibrahim shine Khalilullah idan suka je suka samu annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce ba ni ke da wannan ikon ba wannan matsalar ta fi karfi na ku je wajen annabi Musa allazi kallamahu allah taklima sai su je wajen annabi Musa annabi Musa ya ce ku tafi wajen annabi Isa ni ma wannan matsalar tafi ƙarfi na shine kalmar Allah kuma ruhin Allah sai a wuce wajen annabi Isa annabi Isa ya ce shi ma matsalar tafi ƙarfin sa daga nan mutane sai a wuce wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an gaya masa sai ya miƙe ce ana laha ana laha ya ce wannan aiki na ne aiki na ne ku bani fili fayi uzanu lahu fayi uzanu lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi izini a wannan lokaci idan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wato sai a turo amana da zumunta fa kuma ne ala jambata isradi yaminan wa shimalan wato sai zumunta ta tsaya a gefe ɗaya na siradi amana ta tsaya a gefe ɗaya na siradi kun san zumunta ita ma yanzu bala'i ne zumunta zumunci mu yanzu kowa sai ga jiwa inuwar giginya ne wani nesa na nesa ne yake sha giginya za ta sha wuta kuwa lahira musamman yan boko ku san da ka haifi dan boko ka ka haifa masa mata ya ji bahaushe ka yi haka ne ko ba haka bane dan boko in ya sha boko aka rashin sa'a ita kadai ya sha zalla ya cika cikin sa tatil ba mata surki aka mata mis da sunna ba ita kadai ya kwankwada zallata wallahi sai ka ga Ƙannan matarsa sun fi ƙannansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya cin more dukiyarsa duk kuɗin makarantar ƙannan matar shi ke biya amma kaninsa bai isa ya zo ya saurare shi ba ƙanwar matarsa idan ana hutu a gidansa za ta zo ta yi hutu amma kanwarsa da ake uwa ɗaya uba ɗaya bata isa ta yi hutu a gidan shi ba wai abubuwan ma duka <laughs> wai dan boko fa uban matarsa ya fi ubansa ba za je ka taimaki baban matarka ba ka taimake shi yana da kyau amma ya kamata tsoho ya fi shi daraja babanka ya fi shi daraja ya kamata wani faɗan boko wai sai ka ji wai yana abuja wai babansa ya je abuja wai kwana uku yana so ya gan shi wai bai samu ganin shi ba wai an gaya mashi ga babansa ya zo wai kwana uku baban yana kwana da masu gadi kwana uku baban yana kwana tare da masu gadi yana kwana a bus kwata wai bai samu ganin shi ba wai shi dan majalisa ne wai shi sanata ne wai yaya i am tied up special assignments on special engagements to akwai mala'ikan mutuwa yana da shi ma yana da special assignment shine karbo ranka ko bai da special assignment me assignment din sa qul innal malaka mautul ladhi wukila bikum qul yatawaffa توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون to akwai mala'ikan mutuwa shi kuma samin ɗinsa shine ya karɓo ranka wai ƙarshe wai sai ya buga wa matar shi waya a faɗa wa baba ya haƙuri shi ma ya san yadda abujan nan take na faɗa masa ya daina zuwa abujan nan abubuwa mu sun mana yawa shikenan ki sallame shi ki bashi kuɗin mota baba ka yi haƙuri ka san irin aikin nasu ga 30,000 in ka je ka gaida su ko to a sauka lafiya sai a samu wata tsohuwar a kuna da ake ɗauko itace da ita to baba gidan baya za ka shiga ko gidan gaba <laughs> kaji banza babansa ne ba amma da an ce baban matarsa ya zo kuma ranar zai rude ka gan shi yana rawar jiki an je supermarket a ɗebo suwan wata da sura golis a ɗebo juice juice a ɗebo abubuwa kamar ya haukaci wata yogurt ma wacce daga turai ake kawo ta an kwaso an wayaya no today is a very special day my my my honorable in has arrived you are in-law ya kaji honorable ya zama honorable wani wai duk matsalar dangin sa ma wai hannun matarsa ce wai sace harkar dangin sa da yan uwansa ke karkashin ta wai all family issues are attached to hajiya wai duk family issues wai an yi attached din su da hajiya to baban kai na cikin family ko ba cikin family yana karkashin office din wa hajiya uwarka tana cikin family ko ba ta ci. tana karkashin ofishin wa kai amma ko akwai dan banza a wurin nan kenan zumunta wata aba ce da ake sakaci da ita kwarai da gaske zumunta idan Allah ya buɗa muku ku taimaki yan uwanku da danginku ku taimaki surukanku abu ne mai kyau musulunci yana so ka taimaki surukanka amma ba ana nufin ka fifita su akan mahaifinka da mahaifiyarka ba wani uwarsa ta fi mahaifiyar shi wannan wa yana gaya mana wai wani alhaji ya je kasuwa bai dawo da wuri ba a ranar uwarsa hankalinta ya tashi ta gagara bacci saboda ɗanta bai dawo ba ta zauna sai addu'a take Allah ka kare mun shi ka dawo mun da shi lafiya shi kuma daga can da zai dawo sai ya samu wasu dakwalan kaji ya saya aka gyara su aka gasa ya samu wata kula kada ta huce su huce sai ya sa a cikin kula ya rufe wannan matarsa ce sewa ita matar tana can tana shirga bacci ma ta manta da shi in mutuwa can zai ma ya rage shi yadda ya maza gaba sai ya ga wani rogo mai taushi wani gababben rogo mai taushi sai ce ai kuwa rogon na je yana da taushi zai dace da baba sai sai ya kosa rogo Ya shi kenan sai ya taho ya zo ɗakin uwar sai ya same ta a zaune ta gagara bacci tana ta addu'a hankalinta a tashi ya ce ta ce na gagara bacci ka wuce lokacin da kake dawa tun da ina nan ina ta kursi Allah ya dawo da kai lafiya Allah na gode maka ka dawo mun da shi lafiya ya ce to baba sai mika mata kunshi rogo sai ya wuce wajen ɗakin matarsa tana ta shirgar bacci ya yi ta dukan kofa da ƙyar tukuna ta tashi ta tahoranta a ɓace ta buɗe kofa ya kalle ta ce ya ta wani tsaki to menene tun da zai ta buga ta ce to ba bacci nake ba zai zauna in jira ka ne sai bika mata kular kaji to gashi daga can na siyo miki ta ce to aje a can wulakanta zumunta a gefen wato a gefen siradi nan za ta tsaya tana jira shi idan an baka amana ka ci ita kuma amana tana nan ɗaya gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya na gefen dama ɗaya na gefen hagu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayamurru awwaluhum kalbarki thumma karrihi thumma kamamarri tayri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummarsa wayanda ke gaba wajen ibada za su tsallake siraɗi yadda ka san walƙiya sun tsallake siraɗin gaba shi wayanda ke bi musu yadda ka san iska haka za su tsallake siraɗi wayanda ke bi musu kamar yadda tsuntsu ke tafiya a sama haka za su tsallake siraɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nabiyukum manzon ku ku? shi kuma yana tsaye a bakin siraɗi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ga al'ummarsa suna tahowa wannan na dungurawa wannan na wannan yana wutowa wannan lafiya lafiya wannan yana aukawa wannan yana fadawa annabi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mutane har a zo kan wa'anda sun dauko laifukan su da yawa yace hatta wato yaji ar-rajul la yasadi usair illa zahafa akwai wanda shi ko tafiya bai iya yi sai dai ya rinka jan ciki akan wannan siradin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa makdushun najin wa mukardasun fi nari akwai wanda ya yayyanke ya kukkuje ya jajjeme ya tasalube wayannan makata makata na bakin siradi sun kakkarce shi amma dai ya tsallaka yace akwai wanda kuma shi a cikin wutar za a kiba shi sai yace wallazi nafsu abi hurairah biye da shi Na ƙaru jahannam saba'una kharifa ya ce na rantse da wanda ran abu hurera ke hannun shi zurfin wutar jahannama tafiya shekara saba'in ne zurfin wutar jahannama da za a samu gingime mai dutse a jefa cikin jahannama to dutse sai ya yi shekara saba'in bai isa ƙarshen ta ba amana sai ka zo bakin siraɗi nan za ta tare ka ita za ta kifa da ɗan adam ta kifa shi a ina ta kifa shi a ciki ya ku bayin Allah ga mata nan kun auro kun aje su a gidan da juku ga ubai ibn kab yana cewa matarka amana ce ka rike wannan amana ko baka rike wannan amana ba akwai masu cin amanar mata da yawa a cikin ku shi zai je ya ci abinci ne a best restaurant in the town restaurant da ya fi kowanne tsada nan ne wajen cin abincinsa ya je shi kada ya hada masa girki kamar na dubu biyar shi kadai ya diba amma sai ban matarsa da karta kafura kuka da ruwa da wake three alive wani idan ya je kasuwar kauye idan ya tashi dawa kamin ya iso gidan sai ya tsaya kusa da wani mai balangu mun tsaye da ake a najeriya duk inda ya zo wani mai balangu to akwai mai shayi kusa da shi balagu zai ga samu mai kilishi a wato mai shayi a kusa idan ka samu mai shayi shahararre sai wani mai yantu kuma shi ma sai ya zo kusa yawanci wayan nan wuraren ana ake cin amanar mata dan dalilin na cin amanar mata da ya taso sai biyo ta nan ya ce to hada masa shayi sa rabin gungumin madara ƙara milo sa sosai a ce a sa ganyen shayi ya ce ɗaya ya isa kan na je na gagara bacci ya je fasa kwai sa albasa da yawa mai balangu ya kare ɗari biyu a sa ciki a yamutsa kawai ya sha ya danne da shayi sannan sai ya sau gida da ya shigo sai ya shigo a tsime sun ma nazara sun ma abasa wa basa to da ba zalumi ne kawai sai ya zo ya zauna matar tana gaida shi yana amsawa da ƙirƙira huci ta je dan abin da ta tafasa ta kawo mashi sai yanzu a daman kawo mun abincin to ba zan ci ba wai ka ji wani irin cin amana wai yana so ya nuna mata ma abin da ya sa ba zai ci ba laifinta ne ya ci amanar ta a waje. ya ci amanar ta a cikin gida ya ci amanar ta ya hana ta zama lafiya ya kusa mata bakin ciki kai ya ku mazaje in tambaye ku mana idan akwai gaskiya da ku da mata wa ya fi bukatar abinci mai kyau da kai da matarka wa fi bukatar abinci mai kyau su wane ne suke yin jinin haila ba jinin su ne yake zuba ba kai jini irin wannan yana zuba daga jikinka su wa ke daukan ciki idan tana da ciki duk abincin da ta ci in yanar ke rabi ita zai yi wa amfani rabi jaririn da ke cikin cikin da shi zai amfani da shi amma da rashin imani ka ci mai kyau ka bata mara kyau idan ta haihu duk abincin da ta ci rabi zai yi amfani a jikinta rabi zai zama nono ɗanka shine zai sha ana tsotse ta ga jini na zuba daga jikinta idan tana da ciki ana tsotse ta ta ciki ana tsotse ta ta waje amma duk da haka kuma ka batta da mummuna abinci ka ƙi ka ciyar da ita abincin da ya kamata kuma kana da hali kai wai ba Allah ne ya ɗora maka ke ta kiyana nata ba Allah ba raba ayyukan ya ba wa ke ɗaukan ciki kana ga da Allah ya ga dama matsiyaci da ba kai Allah zai sa a dan ciki ba رزقهن وكيدتهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الله ماذا كيسر كيسر وعلى المولود له Allah ya ce mun ɗora nauyi akan wanda ake masa haihuwa wane ne wanda bai haihuwa sai dai haihu masa namiji al'abu wato an raba aikin biyu ne da Allah ya ga dama kai za a ɗirka wa cikin ko ba kai ba ne kuna ga namiji kamar jarumi da za a ɗirka masa ciki cikin ya wata tara a zo haihuwa da kun ga bala'i duk yan agaji da yan hizmar ango sai sun murkushe shi a ranar amma tana naƙuda ma shi bacci yake ji tana murkusu su yana da kin shi kuma kashi mai tauri ma da kire yake yi yawa mata wata cika raki da shi aka ba ciki da kun sha mamaki kuma iya haihuwa farko ba karawa sun wura ta kuri an gama da Allah in yana da cikin wata tara ko zama ofis da zai gagare shi ba in kana da cikin wata tara zaka iya a taba su mana doguwar kudu nan ya zo da kudu ba shafi uku mutane na cikin rana da yana da cikin wata tara zai zo da shafi uku idan ladan yana da cikin wata tara zai iya toshe kunne kwala kiran sallah da karfi a ji to liman ba sai ya ce dibiti liman ya iso ba in shi kuma akwai wata takwas a ce to ina dibiti na ibi ya zama wakilin wakili kal wakili in ji malam mai muktasar amma Allah ya sauƙaƙa maka maimakon a ɗora maka wannan nauyi aka ɗora wannan baiwar Allah sai Allah ya ce to kai kuma ga abin da ya ɗora maka hunna, ciyar da su wa hunna da tufatantar da su bil ma'rufi Allah yake bance sai kai abin da yafi karfin ka ba gurgudan wadata da na baka to me yasa gurgudan wadata ta kama ka gagari cin amana ne ko ba cin amana bane nawa suka bar su ba sa koya musu addini cin amana ne ko ba cin amana bane nawa suka bar 'ya'yansu ba su koya musu addini ɗansa wai shi iya abin da iya shine ya push yaron ya faɗo duniya iya abin da iya kenan idan ya bada cikin yaron ya faɗo to da yaron ya faɗo ya rage na yaron ya san yadda zai ba ruwan shi inda ya banka cikin shi ya zama aiki shi yaron da ya faɗo duniya to shi yaron ya san yadda zai kaga an bar yaro ya tashi ba gata ba ruwan uban da shi ba guidance ba counseling balle a ɗauki matakin ilmantar da shi balle a ɗauki matakin tarbiyyantar da shi balle a koya masa sallah wani uba wai shine mai kokari ya je masallaci amma ya baro dan a gida yanzu ku zagaya masallatai ku ga abin mamaki sai ka samu dattawa ashirin a masallacin amma ba yara ƙanana guda goma a cikin masallacin dattawan nan kuma suna da yaya sun fi hamsin cikin dattawan akwai wanda shi kaɗai yana da talatin da uku duk yayansa ne amma ba ɗaya a masallacin wai shi ya taho ya bar yaran a gida sun yi sallah ba su yi sallah ba ba damu su bane matar ta yi sallah ba ta yi sallah ba ba damu ta bane haka aka bar mata saboda cin amana a cikin jahilci akwai matar da tana sallah ga goyo ga yaron yana mata fitsari kuma duwo sallah take kuma tana girki har ta je kicin ta iza wuta ta ɗanɗana miya ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba ko duk sallah take haka za a bata cikin jahilci ba dan za ka ji tausayinta ba an bata cikin jahilci sai ta zo ta haihu ta sake haduwa da wani bala'i ga ta tana jego ga ba abinci mai kyau ga jego ga wuta ga jego ga ruwan zafi ga jego ga kurin kanwa mai zafi ga jego ga barkono mai zafi ga jego ga garwashin wuta mai zafi ga jego ga hayaki ga jego ga bala'i mai yarinya karama da ta yi haihuwa farko ga duk jikin ta yi zane zane ta yi baki kirin ta canza saboda kai an babbaka ta saboda cin amana wai ko kujerar da za ta zauna wasu an kara kujerar kusa da wuta karfi da yaji an mai da ita ya ruta min kafin kiyama ta tsaya kawai shi kenan sai a samu kunun kawa tabbasashe sai a sake ɗebo cokali na biyu na yaji a zuba a ciki a ya mutsa a ce to kafa kai kakki daga yarinya na kugi kunun kanwa na kona mata harshe ga barkono ga kona makogoro ga kona ciki ga ta ga sabuwar haihuwa ana sha kafa shanye mo tana sha kuma to kenan, tafasashen ruwan zafi shi kuma yana nan shi ma an kwasa an kai ban ɗaki. sai a samu wata tsohuwa ki da sauki ta sha bid'a ta koshi ta sha shi ke da sai je dama an tara da mata wani ganyen nim wasu bulali masu kyau ta sake haɗa wannan ɗaya shi za a rinka jikawa ɗanyen ganye ɗaya bo zafi a manna mata tana zauna sai ta tsomo sai ta ba ta sharaf yarinya ta sa ihu ta ce yi shiru raguwar banza raguwar wofi mu da muna kanana bargo ake tsomawa a ciki karaba a lokacin zamanin jahiliya ne to to bala'in jahiliya da ya same ki take ita ma sai ta dandana cin amana ne ko ba cin amana ba ne an ba su ba a koya musu addini wani dan wawa ba zaura ya auro zai je kasuwa shi ya dauka ba zaura ce ta san komai za addini yace to bari na je zan siyo miki ahalari domin ki dan rinka karuwa ta ce to mai gida duk da dai cewa ban taɓa yin miyar halarin ba tuburin alayyahu ne fi ba za wala ce fa kenan mai amfani zaman da sai a gidan mijinta na baya amma ta kai aka ci ba koya mata addini ba ba nuna mata Allah ba ba nuna mata Islam ba kai ku saurara malamai wallahi ku ji tsoron Allah ku rike amanar al'umma malamai ku ji tsoron Allah ku gaya al'umma gaskiya ilimi da Allah ya ku wallahi amana ce ku ji tsoron Allah mu almajiran ku ku gaya mana gaskiya ku ɗora mu akan turba da hanyar da ta dace malamai ku ji tsoron Allah ku rike wannan amana ku gaya wa mutane abin da ke cikin alkur'ani mai girma ku koya wa mutane sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya boye abin da ke cikin qur'ani yake nuna wa mutane gaskiya saboda tunanin dan wani abu da zai samu a duniya wallahi Allah sai ya tsine masa albarka duk masu la'anta sai sun tsine masa albarka kai إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinat lalle waɗanda suka ɓoye abin da muka saukar na hujjoji bayyanannai min ba'adi ma bayyanahu fil kitab bayan mun bayyana shi a cikin littafi min ba'adi ma Bayyana nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi ga ayar karara to amma yana ganin in ya ja ta zai samu matsala akwai yar hadaya da za ta zo za ta daina zuwa akwai wani alhaji da yakan jefi bakinsa da buhun shinkafa a ƙarshen wata ba za a jefo ba ko ana jifan bakinsa da katan ɗin taliya <laughs> sai ya ɓoye yake faɗan gaskiya Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah wayannan Allah ya la'ane su wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta sun la'ance su ku koya wa mutane addini ku gaya musu abin da ke cikin littafi ku koma ku nemi kariya da tsaro a wajen Allah madaukakin sarki wallahi ba wani mai mulki ba wani azzalumi ba wani takadari ba wani ɗan ta'adda da zai iya yin wani abu a ka in dai ka tsaya akan alkur'ani da hadisi sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ku gaya musu gaskiya ku faɗa musu gaskiya babban abin da ake bukata sakon ya isa idan sakon ya isa kai ka rasa rayuwarka ai nasara ka samu ko ba nasara ka samu ba baya ka ci ko gaba ka ci wayanda suka rasa rayuwarsu wajen isar da sako daraja suka samu ko ba daraja suka samu ba Sheikh Jafar Mahmud Adam ku kaddara wayanda suka kashe shi sun kashe shi ne saboda abin da yake fada an daina fada bari fada kai sai a gano ashe ma yana da ɗan sassauci sassauci kaɗan akwai waɗanda su in ta kama kadan to muƙaddara ba wai a daina faɗan ne damuwar su ba muryarsa suke so a daina ji a daina jin muryar shi yadda ake jin muryarsa yanzu ana jin muryarsa sanda yake da rai an yi ittifaki dun Najeriya a wannan watan Ramadan din duk malaman Najeriya da mai rai da wanda ya mutu ba wanda aka sa tafsiransa a kafafen watsa labarai na Najeriya kamar Sheikh Jafar a Kano kawai a kowace rana ana sa tafsirin malam Jafar sau goma sha biyu a kowace rana a Ramadan sanda yake da rai da kyar ake sawa sau biyu ko sau uku ko sau daya yanzu da ya mutu sau goma sha biyu ake sa tafsirinsa a kowace rana kuma kowa har 'yan wuta da 'yan tozon lahari suna sauraron tafsiri. ba. in tafi ka shiga zaka ji an kawo maka tafsir sai ka ji shaki na kwararo aya idan ka je shago sai sayan tattase sai ka ji mai tattasai da dan rediyon sai ya kamo shan jafa idan ka je wajen yan katan ɗan katan in ka je wajen dan adamfa yana Cote buwa Wales Holland English ga shak Jafar ana kwaro aya ana fasara idan ka shiga ofishin honorable ga shak Jafar a gefe in ka shiga gidan mai martaba ga rawani ga Jafar a gefe a kusa da mai martaba yana ba da wasu baya aka ci ko gaba aka ci jihar da da ba a sa tafsirin sai zuwa na sa ni na san ba mamaki har nan jihar Kaduna an sa tafsirin sa a Ramadan wani yace a nan zare ma an sa san da yake dare haka ne an daina jin sa ko sai yanzu ne ake jin shi mukaddara wayanda suka kashe shi sun kashe shi ne saboda da'awar da yake yin ta tsaya ci gaba da sunna take samu ta daina samu ta daina samu daga rasuwar Sheikh Ja'far zuwa yanzu mun buɗe masallatan Juma'a na sunna wajen guda goma a garin Kano wajen masallatai guda goma hatta masallacin sabuwar gandu an Sheikh Ja'far ya rasu ba a samu damar buɗe masallacin ba ana ɗauki ba daɗi ana bala'i bayan rasuwar Sheikh Ja'far Allah ya bada iko an buɗe masallaci ran muka je za mu fara yin sallah a masallacin aka je za fara yin sallah الشيخ الدكتور عبد الله صالح الباكستاني الكنوي الدوروي الكشناوي ya hau kan mimbari aka yi kulluba irin ta doctors phd holders aka yi larabci irin larabci dan madina akan aka yi kira'a kira'atan mutkanatan mujawwada kawai sai aka rinka jin wari wari haka a baki bakin masallaci sai a tuwarin me ake ji sai ga wani wuri kaman tone haka sai aka ce a tona ana tonawa sai aka samu wani bakin bunsuru da wasu tattabaru tattabaru duk an binne a gefe ko da bakin musuru ne wai za hana halu suna sallah a masallaci ka binne bakin musuru ai ba bakin musuru ka binne ba ko bakar uwar